dan ana karatun alqur'ani fastami'u lahu to ku saurari karatun alqur'ani kamar yadda zamu ji wasu hadisai waɗanda suke goyon bayan wannan fahimta sau daga lokacin da limamin ka yake yin karatu a bayyane to ya ɗauke maka kai ba za ka yi ba la fatiha wala sura a mazhabar malikiya ba za ka yi ba amma idan a ɓoye yake karatu to za ka yi shi ma yana nashi illar da ta sa aka ce ba za ka yi ba in yana bayyanawa bi tastami a ilaihi saboda ka saurare shi shi kuma al ɗin a umarni ne na qur'ani A imam an-nawawi rahimahullah sai ta mana mazhabar shafi'iyya يتي وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية أما مذهب الشافعية إذا كان بالليمان to liman bai ɗauke maka karatun fatiha ba za ka karanta fatiha a bayyana kamar da liman shi ma ke bayyanawa za ka karanta fatiha a ɓoye kamar da liman yake karanta a ɓoye mazhabar shafi'iyya ce haka limam ibn hajar al-asqalani wanda shi ma ba shafi'i ne da ya zo sharhin wannan hadisin na ubada ibn samit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sai ya ce malamai sun kafa hujja yana nufin na mazhabar shafi'iyya da wannan hadisin akan cewa wajibi ne kowa ya karanta fatiha ko liman ne ko mai sallah shi kadai ko mai bin liman a bayyana suke ko a ɓoye suke al al'imam al-mulla ali al-qari al-hanafi shi kuma ya kawo mana mazhabar hanafiya yace qala abu hanifa la ya jibu imam abu hanifa ce ba wajibi ba ne kana bin liman sallah to bai waje ba a gare ka yi karatu ba sawa'un jiharar imamu au khatata kaga mazhabarwa wacce dai mazhabar ta abdullahi dan mas'ud da almajiransa da suka ce in mutum yana bin liman sallah to liman ya ɗauke masa karatu ko ya bayyana ko ya ɓoye mamu ba zai yi ba wannan shine mulakhas na mazhabobin nan guda uku sai Al'imamu ahmad Al'imamu ahmad ya tafi akan mazhabar malikiya cewa idan liman yana bayyana karatu to ba za ka yi karatu ba la fatiha wala sura amma idan liman yana ɓoyewa to kai ma za ka yi kamar yadda shi ma yake yi amma al'imamu ahmad ya ƙara wani abu sai ya ce idan liman yana bayyana karatu amma sai ya kasance can bayan masallaci kake ba ka jin karatunsa to a nan za ka karanta fatiha mun gane ba rikitawa a jikici a ciki ko nan duk muna ambatar eh, ambatar malaman abinda malamai suka faɗa tufuna to kun ji to da ka yanzu waɗannan mazhabobin guda hudu ga abin da suka ci mazhabar shafi'iyya wajacci ke ka yi sai ka karanta fatiha ko liman ya bayyana ko ya ɓoye kana bin liman karatu sallah yana bayyana karatu to kai ma za ka yi fatiha shi ya sa suke da abin da suke ci mishi saktatul imam saktatul imam suka ce liman yana da wasu shuru guda uku a mazhabar shafi'iyya akwai saktatul imam wasu nau'ukan shuru guda uku a saktatul ula hina yukabbir idan liman ya kabbara harama to zai yi shuru domin karatun du'a ulistiftah السكتة الثانية شرو نبي أمذهب الشافعية شيني بعد قراءة الفاتحة liyutiha li ne an ba ƙara a ruwa. ya ba mamu dama su ma sai su karanta kamar yadda ya karanta to sai a sakatu salita ita ce ba'da qira'ati ce ƙabla an yarka'a a mazhabar shafi'iyya akwai shirin liman na uku shine zai yi shiru idan ya karanta sura kafin ya yi ruku to a A sakatu thaniya shiru na biyu na tsakiya kenan to anan ne a mazhabar shafi'iyya aka ba ma mu dama sai su karanta fatiha mazhabar malikiyya suka ce a'a idan liman yana bayyanawa ba za ka yi karatu ba amma in yana asirtawa to za ka yi mazhabar hanafiya suka ce ba a yi ko a bayyane ko a ɓoye ba wajibi ba ne kai tunda bai kana bin liman sallah ya ɗauke maka sai mazhabar al'imamu ahmad ya yi daidai da mazhabar al'imam malik amma sai ya ƙara wani abu sai ya ce idan kana bayan masallaci ba ka jin karatun liman to a nan za ka karanta fatiha mun gane ku to su ne wannan to bari mu je asali dai wannan hadisin dama shine ya ja wannan tattaunawa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wannan hadisin kamar da malaman usul fiqh ke cewa ne. hadisi ne da ya gani la salata la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab annakiratu ce fi siyaqin nafi domin salatan la annati lil jinsi salata kaga idan da ba la din nan to salatan ne kaga na kira ce annakira fi siyasi annafi ta'um ta gani to shine wannan to amma an samu wasu hadisai waɗanda suka yi takhsisin wannan hadisin suka keɓe wani hali suka ce ban da shi za mu ji a cikin waɗannan mazhabobin da muka karanta su waye suka dace da waɗannan hadisan waɗanda suka keɓe wannan hukuncin da ya gane hadisin ubada ibn salih ya ce ba sallah ba talla wanda muka ce wannan nafi siha ne nafi siha wal ijza sallar ba ta yi ba sai an sake. ba nasul kamal bane ba ana nufin sallah ba ta waya ba ta cika bane a ana nufin ba ta inganta ba to ga wasu hadisai akwai hadisin abu huraira radiyallahu anhu yake cewa salla binan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama salatan wata rana manzon Allah su sama ya mana sallah sayyiduna abu ya ce na zunnu annaha subhu ina tsammani muna tsammanin asuba akwai riwaya ta zo ta bayyana cewa asuba ce asuba sallah karatu a bayyana ake ko a boye akwai sabani akwai sabani mutum ya ga dama ya boye karatu ko ya ga dama wasu sun ce a boye kaga ijma'i ne sallar asubahi bayyana karatu ake yi to nan sai na abu ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya mana sallah asuba a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam min salatin jahara fiha bil qira'ati a wata riwayar sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah ya gama sallah ya sallame wata sallah wacce ya bayyana karatu a cikinta faƙala ce ce hal a ma'i ahadin minkum anifan ce kamar na ji wani daga cikinku ina sallah ɗazu shi ma yana karatu kamar yadda nake karatu ko faƙala rajulun na'am ya rasulallah sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah e tabbas ni ne karatu ko kuma an yi karatu a bayanka kana karatu wani ma na yi a sallah asuba faƙala sai mansala ya ce inni aqulu mali unazaku alqur'ana ina faɗa muku me yasa kuke ja da ni a karatu mali unazaku alqur'ana me yasa ina karatu kuma kuna yi kaga ne yake nuna ka'ai to ce ne riwaya yake fantahan nasu anil qira'ati rasulillah sallallahu alaihi daga nan sai mutane suka daina yin karatu ma jahara fihi rasulullah a cikin abin da mazan sama ya bayyana in mazan sama ya bayyana karatu to ba sa bayyanawa ba sa yin karatu shine ne fantahan nasu القراءة مع رسول a صلى الله عليه وسلم fi ma jahara رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة في حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم tun daga nan sai sahabbai suka daina yin karatu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon sama ya bayyana karatu ba su sake yin karatu a bayansa ba wannan maganar malaman hadisi sun tattauna waye ya yi ta wasu suka ce magana sayyidina abu huraira ce wasu kuma suka ce a'a maganar al-imam zuhri ce domin hadisin ne. hadisin sani hadisin sani domin hadisin malik ya ruwaito shi malik ya riwaya daga uh, muhammad ibn shahab az-zuhri muhammad ibn shahab az-zuhri ya riwaya daga ibn abi Ukaimata. ibn abi Ukaima ya riwaya daga sayyiduna abu hurairata radiyallahu anhu sayyiduna abu hurairata ya bada wannan labarin to kun ga wannan hadisin ya tabbatar da cewa ne idan liman yana karatu a bayyane to mamu ba za su yi ba ba za su yi fatiha ba ba za su yi sura ba a cikin mazhabobin da muka ambata wacce ce ta daidai da wannan hadisi hmm? malikiya da za ku khairan ka malikiya wani hadisin hadisi ne ingantacce al-imamu malik ya fitar da shi a cikin al-muwaffaq Alimamu abu dawud ya fitar da shi a wuri biyu a cikin sunan ɗinsa al tirmidhi ya ruwaito shi a cikin jami' wato sunan ɗinsa haka Alimamu nasa'i ya waito shi shi ma a cikin sunan haka Alimamu ibn maja ya ruwaito shi a cikin sunan al-imamu ahmad ya fitar da shi a cikin al-musnad al-imam ibn hibban al ya fitar da shi a cikin sahihin sa al bukhari ya rawaito shi a cikin littafinsa. sa al-juz'u fi qira'ati khalf imam al-imam ibn abd al-bar da sharhin wannan hadisin a cikin at-tanhid haka nan ma a cikin al-silka sai ce fa fi hadha al-hadisi دليل واضح على أنه لا يجوز للمأموم فيما جهر فيه إمامه بالقراءة من الصلوات أن يقرأ معه أشكم وانا حديث أقول دليلي قلو قلو da yake tabbatar da cewa baya halarta ga mamu ya yi karatu tare da liman a lokacin da liman ya bayyana karatu a sallah Ladi bi ummil qur'ani wala bi mamu ba zai karanta fatiha ba kuma ba zai karanta سوى با لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيه شيئا من القرآن domin manzon sama a cin wannan hadisin na Abu Huraira cewa ne mali unaza'ul qur'ana me yasa za ku rika ni a karatu alquran nan alqira'a alquran alqira'a me yasa kuke ja da ni a karatun sallah a wata riwayar ma ibnu shihab ko abu huraira cewa yi katta'azan nasu daga nan sai mutane suka wa'azantu wato manzo sama ya musu wa'azi sun wa'azantu sun ji wa'azinsa kuma sun bi tun daga ranar ba su sake bayyana karatu ba su sake yin karatu a sallah idan suna bin liman sallah a inda ya bayyana ba to kun ji to shine sai al-imam ibn abdul bar sai ya ce waktalafa fihi ulama min as-sahabati wat tabi amma shi kanshi wannan hadisin na Abu Hurairah sai da aka samu sabani a kansa ala talatati aqwal aka samu maganganu guda uku magana ta farko fa qala ba'dhum la yaqra'u la fi ma asarra wa la fi ma jaha wasu suka ce hadisin eh, suka fassara suka dauki cewa idan ma muna bin liman sallah to ba zai yi karatu ba ko liman ya bayyana ko ya ɓoye mazhabar wa kenan mazhabar hanafiya ko wa qala akhahu wasu kuma suka ce kauli na biyu kenan ya qara'u ma'ahu fi ma asarra fihi wa la ya qara'u fi ma jahara fihi illa bi ummi alqur'ani khassatan duna ghayriha wasu suka ce zai karanta a inda liman ya ɓoye wala ya qara'u fi ma jahara fihi amma ba zai karanta ba idan ya bayyana ba zai yi karatu ba idan ya bayyana illa bi ummil qur'ani khassatan duna ghayriha sai dai fatiha kawai amma ban da watanta mazhabar waye wannan shafi'iyya wa qala akharun mazhaba ta uku ya qara'u ma al shima a ma asarra wala ya qara'u fi ma jahara zai yi karatu tare da liman a inda liman ya ɓoye karatu amma idan liman ya bayyana ba zai yi karatu ba wata mazhabar malikiya da mazhabar ba A al Alimamu ahmad bin hanbal amma Alimamu ahmad ya ƙara ne ya ne idan idan mutum baya jiyo karatun liman ya karanta fatiha ko to ne sai alimam imam ibn abdul sai ya ce huwa qawlu sa'id bin al-musayyib wannan mazhabar ta uku ta malikiyya ita babban tabi'i al-imam sa'id bin al-musayyib ɗaya daga cikin al-fuqaha us-sab'a ɗaya daga cikin masana fiqh guda bakwai na Madina shi ma fahimtar sa kenan wa ubaidillah ibn abdullah kuma ubaidillah ibn abdullah ibn mas'ud ubaidullah ibn abdullah ibn mas'ud dan abdullahi dan mazu kaga tabi'i ne shi ma fahimtar sa kenan wa salim ibn abdullahi ibn umar haka al-imam salim shi ma yana ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'atu bil madinati wa ibn shihab sannan ibn shihab dama shi ya rawaito hadisi محمد بن شهاب وقتادة حكى قتادة ابن دعامة السدوسي wannan babban malamin alkur'anin shi ma fahimtar take da shine sai ibn abdul ke ce wabihi qala malik wa ashabuhu kuma wannan ita ce mazhabar maliki mazhabar almajiran al-imam malik sannan wa abdullah ibn al-mubarak sannan al-imam abdullah ibn al-mubarak rahimahullah wanda yayi karatu a wajen al-imam malik amma shi ma da ya samu almajirai to da ya zama yana da mazhaba abdullah ibn al-mubarak shi ma fahimta ta kenan wa Ahmad wa Ishaku sannan kuma wannan ita ce mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal kuma ita ce mazhabar Ishaq bin Rahawiyya wa Dawud bin Ali haka nan ma al-Imam Dawud bin Ali wanda ya kafa mazhabar Zahiriyya sannan wa Tabari haka al-Imam Tabari sahibi tafsir shi ma fahimtar sa kenan to shine sai ya ce illa anna Ahmad ibn Hanbal qala sai dai Al'imamu Ahmad ya ce in sami'a lam ya ƙara wa in lam yasma ƙara'a alimam Ahmad ya ce idan liman ya bayyana karatu in kana ji ba za ka yi karatu ba amma idan ba ka jin karatun liman saboda kayan nisa da inda yake to za ka yi karatun fatiha mun ji ko shine ke ƙara mana bayanin wannan mazhaba ta uku Ke ce wa aujabu kulluhum al-qira'ata fima idza asarra al-imamu duka waɗannan malaman da aka ambata sun ce tilas ne mutum ya karanta fatiha a inda liman ya ɓoye karatu kaga ina ne suka ce ba za a karanta ba a ɓoye to sai ya sake kwaso mana sai ce wa ruya an umar ibn al-khattab wa ali ibn abi talib wa ibn mas'ud ala ikhtilafin anhu an ruwaito daga na Umar an ruwaito daga sayyidina Ali an ruwaito daga Ibn Mas'ud a can ce mana aka yi almajirin Ibn Mas'ud ba a ce da shi ba duk da cewa akwai saɓanin riwayoyi amma an samo ruwayoyi da suka tabbatar da cewa waɗannan sahabban guda uku na ma'aiki sallallahu alaihi sallam sun tafi akan cewa idan liman ya ɓoye karatu to ma mu ba zai yi karatun sallah ba wajibi ne je amma idan ya bayyana to ba za su yi ba mamu ba zai yi ba sannan sai sake ce mana wa an usman ibn affan wa ubay ibn ka'ab wa abdullah ibn umar mislu zalik sannan an ruwaito daga usman an ruwaito daga ubay dan ka'ab an ruwaito daga abdullah dan umar dukkaninsu su ma sun tafi akan wannan fahimta cewa idan liman ya ɓoye karatu to mamu zai yi karatu amma idan liman ya bayyana to mamu ba zai yi karatun sallah ba shi ne sai ce huwa ahadu qaulai shafi kai shi kan shalimamun shafi'i ya kasance lokacin yana iraki fahimtar ta ba. wanda suka karanta suke karatun usulul fiqh sun san cewa limamin shafi'i yana da qauli biyu akwai alƙaunul qadim fil iraq akwai alƙaunul jadid fi misr sayyidina al-imam shafi rahmatullahi alai ya zauna a iraq tsawon shekaru masu yawa ya yi mu'amala da almajiran Al'imamu imam abu hanifa to ya rika ba da fatawoyi lokacin da ya koma masar sai ya ga auba yanayi na masar ba irin na iraki ba ne kuma sannan shekarun shi sun ƙaru iliminsa ya ƙara yawa sai ya zama yana canza fatawoyinsa sai ya zama yana da fatawoyi tana biyu akwai alfatawal ƙadima allati ƙala hafil iraki akwai tsofaffin fatawoyinsa waɗanda ya rika faɗin su ya rika ba da su a lokacin da yake iraki sannan yana da alfatawal jadida fi lokacin da ya zama masar to sai ya zama yana da sababbin fatawoyi to a ƙauninsa kadini na iraki kenan da akan wannan fahimtar yake cewa idan limaminka yana karatu a bayyane to ba za ka yi karatu ba za ka saurare shi ne kawai ya ɗauke maka karatu amma idan ya ɓoye to za ka karanta fatiha tilas shi ne to amma da ya zo masar sai ya zama ba wannan fatawar yake badawa ba ita ce fatawar da muka ambata a baya to bayan da al'imam bin abdul ya gama magana malami ne mu shahidi sai ce wa hazal al huwa al-mukhtar indana shi wannan magana ita ce zababbiya a wajen mu wa billahi tawfiquna kuma wajen Allah nake neman kullun Allah ya datar da mu wannan wannan magana ita ce daidai idan limamin ka yana karatu a bayyane to ba za ka yi karatu ba la fatiha wala suwa sannan idan yana yi a ɓoye to wajibi ne kai duk da an tambayi wasu malamai sarki malaman ta aka ce da mutum ya zauna mutum kama abu wani dilbaji ya ce idan ka tsaya liman yana karatu a boye kai ba ka yi to fa zalika da'in ila alwaswasati yanzu kawai zaka tsaya ne kana karanta wasiƙar jaki daga karanta wasiƙar jaki kuma sai ciwon waswasi ya kama ka ka rasa ma me kake in ba ai wasa ba ke zancen zuciya fito ke kana karance karancen ka na jaki a cikin zuciya shi kenan kawai sai dai a ji in wata damuwa kake tunowa saboda baka karatu daidai wannan lokacin kawai sai a ji damuwa ta fita to kaga hikimar da ta sa shari'ar musulunci ta ce idan mamu yana bin liman sallah a ɓoye liman yake karatu to shi ma wajibi ya yi amma idan bayyanawa yake yi to hikimar ita ce ƙa'idatul istima' Bikiran qira'atil qur'ani ya umarci mu cewa idan ana karatun Alƙur'ani mu saurara mu ji to ni ma mun na karatu sai mu ma mu kaga wannan shi yasa waccan ayar ta ta ta ta ila qur'ani alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun tana cikin hujjoji da waɗannan malaman a gaba-gaba mazhabar malikiya suka tafi akan cewa mamu idan yana bin liman sallah a bayyane to ba zai yi karatu ba sannan kuma sai ga hadisin na abu huraira waɗanda a imma suka ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce to wani zai ce waɗancan malaman da suka ba da fata wannan saɓani kamar mazhabar shafi'iyya da suka ce sai mutum ya basu ga hadisin eh, abu huraira ba ne to abu biyu abu na farko wasu daga cinsu sun raunana shi na biyu wasu sun masa wata fassara eh sun masa tawili amma tawili ne ba ne abul walid al-baji a cikin al-muntaqa sharhin sana al-muwatta da ya kawo wannan hadisin ya zo kan wannan hadisin na sayyidina abu huraira da aka yi karatun sallah a bayyane aka samu wasu daga cikin sahabbai suna karatun manzon sama ya hana su to sai abul walid al-baji sai ce wa hadha al-hadithu aslu malik rahimahullah yace wannan hadisin shine tushen ka'idar da al-imam malik ya riko da shi fi tarkil ma'mum al-qira'ata khalf al-imam في حال الجهل akan cewa mamu ba zai yi karatu a bayan liman ba a lokacin da liman ya bayyana karatu li annahu lamma allaka hukma limtina'i min alqira'ati ala aljahr kana adh illatu dhalika alhukm manzo ya illanta cewa dalilin da ya sa mamu ba zai yi karatu ba saboda bayyana karatu ake ke ya zama kawai ashe wannan hukuncin ya shafi bayyanawa ce amma in an ɓoye karatu to ma mu yi da kanshi ma mu yi da kansa yi karatu abinda na so in faɗi ɗazu shi ne. wasu malamai daga cikin malaman cikin an tambaye su aka ce da mutum zai tsaya yana bin liman sallah sai bai yi karatu ba karatu a ɓoye sai ya shiru bai cewa komai ka aka gama sallah ta mai hukuncin sallarsa <laughs> sai wannan ba ɗaya daga cikin malaman fiqh sai ya bada sai ya ce asa ata'a wa asallaha walakin na qad sahhat li hurmati al-iman eh saboda alfarman liman bin liman sallah ba karamin fa'ida wallahi yake da shi ba saboda ai manzon sun ya ce alimamu ba ne. liman shine mutakaffilun mutakaffilun li qabuli salati ma'mumihi mamu shi ne giranto kai liman kai al-imam bani liman giranto ne ga mamunsa in sallarsa ta yi to sallarsa za ta yi to a nan sai ya ce wannan mamu ya nuna na aiki kuma ya saba wa Allah amma dai sallar shi ta yi nan sahat ajza'at aski kenan amma ba dole bane kuma a ce an ansa domin akwai bambanci tsakanin siha da kabuli kabuli gaibu ne karɓa aiki gaibu ne Allah kada ya san wanda Allah ya anshi aikinsa Allah ka karɓi ayyukanmu amma dai siha ko wannan alhukmu zahir kenan hukunci na fili kenan da malamai za su iya maka a aikin da ka gabatar sai a ce sahat wa ajza'atka ta inganta ta wadatar da kai ai ba sai ka yi wata ba shi yasa suke da ka'ida a fiqhu suke cewa al-ijza la yaqtadi al-qabul ko kuma su ce al-ijza la yastalzimu al-qabul idan aka ce ibadar wana ta yi a hance to wannan ba yana tilasta cewa a wajen Allah Allah ya ansa ba kenan kuma akwai dalilan da suka tabbatar da haka Allah shi kyauta to kun ga wannan kenan to da haka eh, waɗannan waɗannan dalilan sai al-imam abul walid al-badi sai ce wannan dalilin kuma muna da wata hujja fadin Allah ta'ala da ya ce wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karatun alkur'ani ku shiru ku saurara za a muku rahama za ku samu rahama Allah to shine sai ce haza yaqtabi man alqira'ati jumlata, wannan yana nuna an hana idan wani na karatun alkur'ani kai ma ka riƙa yi kuna ihu tare hmm? sannan wujuban insaf wannan kuma yana nuna wajabcin aishiru inda qira'ati kulli qari'in illa ma khassahu dalil sai idan an samo dalilin da ya halatta cewa idan wani na karatu kai ba ka yi amma al'asli shine idan wani yana karatun alkur'ani to ka saurare shi akwai wasu wurare da aka halasta wani na karatu wani ma na yi to idan ba irin waɗannan wuraren ba to shine a ruju ila al'asli a koma zuwa ga asali asali shine an hana wani yana karatun ƙur'ani kai kuma ka rika yi yanzu ya zo ba karatun ƙur'ani kuke ba kun fita daga maksudin karatun alƙur'ani na tadabburi maksudin karatun shi shine a tadabburi in wani na karatu to ai shiru a saurare shi sai wuraren da aka ba da dama cewa wani na yi wani ma zai iya yi wanda ba su muke magana kansu ba to daga cikin wuraren da ake koma zuwa da asali a cikinsu akwai liman yana karatu kana jin sa kana jin karatunsa to kai ma ba za ka yi karatu ba ana, sai dai ne sai dai ka saurare shi wannan na farko kenan sannan sai ce wa daliluna min jihati sunnati sannan kuma muna da wani dalilin daga hadisi shine sai ka wannan hadisin na sayyidina Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yace yake wancan hadisin eh, da da manzon sama ce mali una za qur'ana sannan kuma ya kawo hadisin innama du'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi idan liman yana karatu kai ma kana yi yanzu ikhtalafta alayhi kuma ka'ida ta kabin liman yanzu ta tawaya innama du'ila al-imamu li yutamma bihi daga cikin riwayoyin hadisin wa idza qara'a fa akwai riwaya ta zo da cewa idan liman yana karatu to ku shiru idan liman yana karatu ku shiru a ina za ka san liman yana karatu a bayyane ko a boye a bayyane yanzu ina aka ce maka ka rantse limamin ka yana karatu a bayyane Ina dai sai don saboda motsin bakin shi ko to amma dai idan kana ji wanda kaga za ka rantsa ya eh, yanzu da muka yi magariba yanzu da muka yi ba wanda suke sallah yanzu a nan mun ji karatun rakawai biyu ko ba mu ji ba amma a ƙarshe fa me neman ya karanta ba mu sani ba ko yawwa sannan sai ya sake kawowa sai yake cewa sannan kiyasi hukuncin kiyasi ma ya tabbatar da cewa mamu ba zai yi karatu a bayan liman ba a lokacin da liman yake bayyanawa amma zai yi a ɓoye sai ya ce an na haza halu timamin فوجب أن تسقط معها القراءة عن المأموم a ما hura أدركه راكعا ai akwai wata matsala wadda za mu tattauna a kanta ita ma menene hukuncin mamun da ya zo ya tarar da liman yana uku? shi ne sai ke cewa ai asali fatiha ta faɗa a kansa ba zai karanta fatiha ba to in an saryar masa da in an sarrafa masa da da karatun fatiha saboda yana bin liman yana bin liman zai bi liman sai ya tarar da liman a ruku'i sai aka ce yanzu fatiha ta kawo a kansa ba sai yayi ba to ka ga ashe aula shine idan yana bin liman ɗin tare da shi yake kuma baya jin karatunsa a ce ba shi yi karatun ba ko eh, yana jin karatunsa kai a ce ba shi yi karatun ba liman duk da wannan matsala akwai ta a gaba barin kan mutum da lokaci a kanta nan da ya so yake nuna mana cewa hukuncin liman mamu kai ne karatu a bayan neman a bayyane ya tabbata a ƙur'anance ya tabbata a sunnar manzo Allah sallama sannan ya tabbata ta hanyar kiyasi kiyasun ma kiyasu la'aula mun gane to shi ne wannan to ga matsalar tana da alaƙa da wannan ita ce matsalar man adrata al-imama raki'an fi salati sirriyyati hal ya ataddu bi tilka raka'ati mamu ya shigo masallaci wanda ake ce mishi a cikin wa al-masbuq al-masbuq shine wanda ba a fara sallah da shi ba tarifinsa wanda ya fi ganewa kenan al-masbuq mallam lam tuftahi salatu ma'ahu wanda ba a fara sallah tare da shi ba to sai mutum ya shigo masallaci sai ya tarar da liman ya yi ruku shi ma sai ya samu wannan ruku aka gama sallah liman ya gama sallah to idan ya tashi zai kirga wannan raka'ar da bai samu kar kun ga bai fatiha ba ko yayi bai samu fatiha ba bai samu fatiha ba bai yi fatiha ba yanzu ya zo ya tarar da liman ya yi ruku'u misali sallan magriba sai yanzu ya tarar da liman yana rukuwa shi raka a ƙarshe ce to yanzu idan liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullah to yanzu zai ɗauka ya samu raka a ɗaya ko ko bai samu duka ba eh ba ba amsa za ka ban ba ga amsan nan <laughs> to in ka ce ya za mu je mu baka kai bayani ka faɗi hujjoji <laughs> eh? to wannan matsalar zahaba jumhurul fuqaha'i mafi yawancin malaman fikihu a cikin malamai akwai wanda ya ce ma ijma'i To amma ijma'i yana nufin na almazahib al-arba'a ne yawwa ijma'i ne na almazahib al-arba'a a babin ladabi ya an fi so ka ce ittifaqin malaman fiqh malaman mazhabodi haka ce ijma'i domin ijma'i wani abu ne babba to da yawan malamai sun tafi akan cewa ne anna man adraka al-imam raki'an walau fi qira'ati as-sirriyyati wa lam yaqra al-fatihata fa innahu ya'taddu bi tilka malaman fiqh mafi yawancin malamai sun tafi a kan cewa idan ka zo ka tarar da lima yana ruku'u sai kai ma ka samu wannan ruku'u to ka samu wannan raka wannan shine abin da mafi yawancin malamai suka tafi a kai. sun kafa hujja da hadisai za mu ambaci hadisai guda hudu hadisi na farko shine hadisin sayyidina abu huraira hadisin sayyidina abu huraira yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce, idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun idan kuka zo sallah sai kuka tarar da mu muna sujada fasjudu to kuma ku yi sujada fasjudu ku yi sujada wala ta'tadduha shay'a wala ta'tadduha shay'a amma kan ku kirga cewa kun samu wani abu na raka'a mene idza ji'tum wa nahnu sujudun idan kuka same mu muna sujada fasjudu to kuma kun sujada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ka shigo masallaci ka tarar da liman ya sujada to kai ma kai sujada amma kar ka kirga cewa ka samu wani abu na sallah saboda ka samu sujada amma sai ce waman adraka raka'ata faqad adraka salata amma wanda ya samu ruku'u to ya samu sallah an rakaata na ar-ruku'u ne al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisin al-imam الدار قطني يا تتدش أتشن ya الإنسى shi a cin asunan al السنن الكبرى Ibn ابن ya يا shi a cin إنسى malam albani rahmatullahi alayhi ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith sahiha malam albani da ya tashi sai kawo ta riwaya ita riwayar ta abdullahi ibn mugaffal ce ba riwayar sayyidina abu huraira ba a cikin silsilatul ahadith sahiha abdullahi ibn mugaffal al-muzani radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi ya ce idza wajadtumul imama sajidan fasjudu idan kun samu liman na sujada to kuma ku sujada aw raki'an farka'u in kun same shi yana ruku'u ku yi ruku'u aw qa'iman faqumu in a tsaye kuka same shi kuma ku tsayo wala ta'taddu bis sujudi idza lam tudriku raka'ata amma kan ku ce kun samu sallah saboda sujada matuƙar ba ku samu ruku'u ba wannan hadisin al-imam ishaq ibn mansur al-marwazi shi ya fitar da shi a cikin littafin sa masailu ahmad wa ishaq ai wa ishaq ibn rahmiya mal albani ya ambace shi a cikin sifatul ahadith sahiha kuma ya inganta shi hadisi na biyu wannan a matsayin hadisi ɗaya ce shi ma hadisin na abu huraira ne yace manzon sama ya ce man adraka raka'atan min as-salah duk wanda ya samu ruku'u a sallah faqad ardarakaha to ya samu sallar qabla an yuqima al-imam sulbahu kafin liman ya dago da bayansa kaga wannan ne ruku'u ake nufi ko wannan riwaya al-imam ad da al-baihaqi suka ruwaito ta kuma ingantacciyar riwaya ce hadisi na uku shine hadisin da Imam bai haƙin ya fitar da shi an rajuli daga wani mutum amma sahabi ne sahabi hadisin ya taho ya taho sanadinsa sai tabi'i ya ce an rajulin abu hamad sahabi yace idza ji'tum wal imam raki'un idan kuka zo masallaci liman ya ruku'u farka'u ku yi ruku'u wa in kana sajidan fasjudu in kuma ya sujada ku sujada wa la ta'taddu bis sujudi idza lam yakun ma'ahu ruku'u kar ku ce kun samu sallah saboda sujada ba ta ba ku samu ruku'u ba to kun ji wannan hadisi na hudu na ƙarshe kenan wanda za a kafa hujja da shi domin al-intisaru li hadha al shine hadisin Abu Bakr Nufay al-Harith da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallace shi Abu Bakr Nufay al-Harith ya shigo masallaci da ya shigo masallaci sai ya ga an yi ruku ya ga liman yin bai riga ya shigo sahu ba sai yi ruku a inda yake fara ta a kabla an yasila ila sat sai yi ruku kafin ya kai sahu da aka gama sallah sai manzon Allah sama yace kamar na ji wani ya shigo daga baya ana ruku sai nufai ibn al-harith ce ni ne ya ma'aikin Allah ce kuma kai tafiya daga inda kake sai ce zadaka Allahu hirfan wala ta'ud Allah ƙara maka kwaɗayin son sallah amma kakka maimaita abin da ka sake yi kakka riƙa yin ruku'u baka kai sahu ba wala ta'ud a wani dabbun wala tu'i kakka maimaita sallaka sallaka ta yi ka samu wannan raka a wata a wani dabbun aka ce wala ta'adu kakka sake gudu in zaka zo masallaci to fikihun wannan hadisin shine malamai suka ce manzo Allah sun bai ce ya maimaita wannan raka'ar ba ya nuna ya samu me kenan ya samu wannan raka'a saboda ya samu ne ya samu ruku amma an samu wasu daga cikin malamai sun saba wannan kauda suka tafi akan ra'ayin cewa idan mamu ya zo masallaci ta tarar da liman ya yi ruku'u to bai samu wannan raka'a ba domin bai karanta fatiha ba an samu al-imam al-bukhari rahimahullah ya ruwaito asari daga abu hurairah radiyallahu anhu al-imam al-bukhari ba a cikin sahih nasa ba a cikin al-juz'u fil qira'ati khalf al-imam abu hurairah yana cewa idza adrakta al-qawma ruku'an lam ta'tadda bi tilka ar-raka'ati idan ka zo sallah ka tarar da mutane sun yi ruku'u kai ma kai ruku'u to kaka kirga ka samu raka'a wannan asarin an ruwaito shi daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu malamai da yawa sun saba sun ce bai inganta ba malamai da yawa sun ce bai inganta ba to kusan duk in ka gama zagaye wannan asarin na Abu Hurairah shine waɗanda suka tafi akan cewa idan baka samu raka'a idan baka samu fatiha ba ka samu ruku'u baka samu raka'a ba kusan shi suka dogara da shi sai kuma na biyu waɗannan hadisan gabaki ɗaya da aka ce gashi an samu ruku'u wanda ya samu wanda ya zo ya tarar da ana sujada bai samu raka'a ba amma wanda ya zo sai suka ce ai an raka'atu da ake nufi suka ce ai raka'a ake nufi suka ce ya abu biyu ake da shi akwai alhaƙiƙatun lugawiyya akwai alhaƙiƙatun shar'iyya alhaƙiƙatun lugawiyya idan an ce a ruku'u kenan in an ce alhaƙiƙatun shar'iyya kuma a ana nufin cikakkiyar raka'a sai suka ce cikakkiyar raka'a ake nufi wanda wannan maganar hadisan baya gashi nan wannan hadisin ya fito ya zama hujja a kansa da ya ce wala ta'taddu bis sujudi idza lam yakun ma'ahu ar-ruku'u to shi kuma za a fassara shi إذا لم يكن معه الركوع أي إذا لم يكن مع السجود الركوع فلا تعتد بالسجود دان كا سامو سجدا بك سامو ركوع با بخي با وكاجا سنشي ركعة أكشي ita kuma raka'a lafazi ne wanda ya kasance mushtarak bainal haqiqa al wal haqiqa ash-shar'iyya a shar'ance idan an ce a raka'atu ana nufin ne ana nufin cikakkiyar raka'a amma a lugar larabci idan aka ce a raka'atu ana nufin ne ana nufin ruku to sai suka ce su sun gabatar da alhaqiqatu shar'iyya akan alhaqiqatu lughawiyya wanda wanda hadisin kuma hujja ne akan su to shi yasa ɗan uwa <coughs> akwai waɗanda suka bi wani maslaki duk waɗannan hadisan da aka ambata na sayyidina abu huraira da suka tabbatar da cewa idan mutum ya zo masallaci da riwaya abdullahi bin mughaffal in mutum ya tarar da ana sujada ya sujada in ana ruku'u ya ruku'u in a tsaye a yi tsaye in an gama in bai samu ruku'u ba kai ya ɗauka cewa ya samu wannan raka'a amma in ya samu ruku'u to ya samu raka'a wasu sun ɗauki wata hanyar cewa hadisan duk ba su inganta ba to anan ma ba za su sha ba domin hadisai ne ingantattu duk abin da suka ambata na rashin ingancinsu to an ba da amsa a kai wanda inda misali dirasa za a yi mai zurfi sai a yi ta kawo ba a cikin malamai waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayin kuma suka kare shi sosai da ƙarfi akwai alimamu shaukani alimamu shaukani kusan ba wanda ya kai shi fitowa fili ya yaƙi cewa idan mutum ya samu ruku'u to ya samu raka'a ya ce bai samu ba a cikin nailul auta a cikin jubi'insa na biyu ya tattauna tattaunawa mai tsawo ya raddi da jumhuru ya ce bai daga fahimtar su ba ka je ka karanta ba ni zan karanta ba ba haka nan a cikin waɗanda suka yi rubutu a kan wannan matsala kuma suka zama a tsarin al'imam al-shaukani akwai al'imam al'allama abdurrahman bin yahya al muallim al'imam shaukani ya rasu shekara ta ɗari dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyar dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyar shekara shi nawa da mutuwa ɗari biyu ɗari da wani abu da ke ɗari biyu ba dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyar yau muna dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai kaga ɗari da wani abu ne bai ke da ɗari biyu ba ko ya kai to shi ya tafi akan wannan fahimta al'imamu al-mu'allimi abdurrahman bin yahya al-mu'allimi shi kuma ya rasu hijira na da shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da bakwai a sauran kirza haifan ma dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da bakwai shi ma ya tafi akan wannan yana da risala shi ma da ya rubuta akan wannan wannan fahimta kuma ya goyi bayan al'imamu ne. cewa in ka samu ruku'u to ka samu raka'a ba a cikin wanda suka ware wannan matsalar suka yi rubutu a kanta kuma rubutu mai kyau akwai alimamu sana'ani ne subul sada sharhu bulughil maram yana da risala shi ma mai kyau duk da ba ta da tsawo amma kuma ya baza ilimi a ciki shi kuma ya kasance tare da jumhurul ulama a cikin majmu'ar rasail imam sana'ani shi wancan na al-muallimi risala sana cin asaru abdurrahman bin yahya al-muallimi a mujalladin sa na 16 to wannan ita ce mas'ala to daga mas'ala ce mai sauki jumhurul ulama abinda malaman mu suka tafi a kai mafi yawanci da kuma waɗannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk mutumin da ya samu ruku'u to ya samu raka'a suka ce ai shi yasa ma aka kira raka'a da raka'a saboda ne saboda ba a samun ta sai idan an yi ne sai idan an yi ruku sannan kuma lafazin raka'a sanannen lafazi ne kafin zuwan shari'a shi ne ne shi ne durƙusawa shine durƙusawa baka kai ƙasa ba ka durƙusa da bayanka ka ɗora hannuwanka a bisa gwiwoyinka kana kallon ƙasa tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa sun san wannan lafazin so da da shari'a ta zo sai ta kira Adamu da da wannan suna kamar yadda mazo sana yake ce maka ne alhajju arasa. ne fassara alhajju arafa duk wanda ya aikin hajji bai tsayuwa arafa ba bai aikin hajji ba kenan duk mutumin da ya yi raka'a amma babu ruku'u ba ne kenan ba raka'a kenan duk wanda ya yi raka'a akwai ruku'u a cikinta ya samu ne ya sama musamman kuma ya zama liman yake bi to wannan shine a takaici ina jin ba wanda zai sace mun tambaya kan wannan mas'ala yawwa zan ba kai na maki ma eh. <laughs> da ka ba wanda zai sace mun tambaya daga yau sai yau ina hamza ba za ka sake mun tambaya ba ko to yawwa da shi ke zama na ce muku yi haƙuri in an zo karatun wajen za a yi magana a kai Allah ke mu mu Allah ƙara mana fahimta a cikin addini صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما الألباني رحمة الله الشيخ محمد ناسين الألباني فهمت سكينة ولا فهمت كجمهور ايه أتكين تلخيص صفة صلاة النبي فهمت سكينة أتكين أبنى صفة صلاة النبي تتأكية فهمت سكينة أتكين العصر صفة صلاة النبي العصر فهمت تكين أتكل الكاف انسى الغلي في تخريج أحاديث مناهج السبيل فهمت تكين أتكل سلسلة الأحاديث الصحيحة فهمت تكين والله أعلم ألا يكين الكيم نعم ايه, إيه. wanda ya wannan sun gaba malam akwai malamin a shi ke na ai ta gama ko ai na an fahimta akwai kauli biyu kuma suna da ƙarfi an sha ba da amsarta akwai maganar da ke cewa za ka ɗauki abin da ka samu shine farkon sallarka shine farkon sallarka sai ya zama abin da za ka kawo sai ya zama shine ƙarshen sallarka to yanzu nan me za ka yi shi zai ba da amsa a wannan eh to in ka cinya za ka yi ka cika ne ai ka faɗi wani abu bayyanawa da asirta na baka satan ansa yanzu ne za ka yi kenan hmm. a'a yanzu ba ka ban amsa ba bayyana karatu za ka yi ko boyewa a har ba ka yi haka ba abin da ka samu ka ɗauke shi shine farkon sallarka yawwa sau da yanzu idan ka tashi ne za ka yi ba ci gaba da sallaka ba rakawoyi biyun ƙarshe a ake yin su a bayyana ko a ɓoye shi kenan to kaji magana ta farko kenan magana ta biyu su kuma suka ce a'a za ka ɗauki abin da ka sama a matsayin shi ne dama ƙarshen sallarka sai ya zama me za ka yi sai ka rama abin da baka sama ba to yanzu a nan me za ka yi kenan rakawai biyun farko da baka same su da neman baya suke ku kashe kafin mu gama mana na yawwa to yanzu me za ka yi kenan a bayyane a'a ya ta yi rigima ni yanzu baka ji wanne ne nake yi ba ko <laughs> duk wanda mutu to ai ka kashe kuma duka ya dai duk wanda ka ɗauka daidai ne amma wanda ya dace da kiyaki shi ne na farko na biyu shi ne dace da kiyaki to da ka tashi za ka rama ne ko da abin da ka rasa shi ne ka zo da komai baka da matsala ka zo da fatiha ka bayyana karatu amma da wanda ke kayi daidai na ne eh, kayi wannan idan mutum ya san bai samu ba ya san bai samu Eh, ya san bai samu ba ya san bai samu ba nan ana maganar mutumin da ya tabbatar da ya samu hukun shi muke magana a kansa amma mutumin da ya ɗorin ɗori da kini kaga shi ya san hukuncin shi yau ba da shi ake batu ba shi yanzu maganar da ake yi ita ce bai samu hukun ba ko ya samu hukun mu yanzu muna magana akan ko mun yi magana ne akan wanda aka tabbatar ya samu hukun shi ma ya tabbatar ya samu hukun to shin wannan ruku'un da ya sama ya ba shi dama a ce ya samu wannan raka'a ko ko bai sama ba

saboda a nan mutum bai samu sallah ba kun ji tambayar shi tambayar ta ita ce mutum yana tsaho. ba mai bin liman ba Tsaho na biyu misali ko na uku to sai liman ya ɗago su kuma waɗanda suke bayan liman ba su ɗago ba to yanzu za a ɗauka zai ɗauka cewa ya samu wannan ruku'un har a hukunta masa cewa ya samu raka a ko ba haka ba shine sai muka ce abinda malamai suka ce shine idan kana ganin liman ko kana jin sa to yanzu baka samu sallah ba baka samu wannan raka ba saboda kana ganin liman ko kana jin sa amma idan ba ka jin liman ko ba ka ganin sa to dama kana koyi da waɗanda suke ne suke gaban ka ne kuma maza su mai baka umarnin haka Ya ya ya ya ce, ce, ce, ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ku zo a mu a kimmu sufufa wal ta'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum a wata riwaya fal taqtadu bi wal yaqtadi bikum man ba'dakum ku zo ku cika sahu ku bi ni abinda kuka ga nayi ku yi waɗanda suke bayan ku ba su gani na ba sa ji na su kuma sai su koyi da ku kaga shi ne wannan akwai islami akwai rigima a ciki babu rigima so daga wanda yake ganin liman yake jin liman to zai yi koyi da liman ne so daga in liman ya dago shi na ya tabbatar da bai samu hukuku ba kaga ba magana ake samu raka'a ba domin bai samu hukuku ba amma idan baya ganin liman baya jin sa yana koyi ne da waɗanda suke ganin liman ko suke jin liman to a nan ɗagowarsa ita ce ɗagowarsa mun gane ɗagowarsa ita ce rashin samun rukukunsa in ko ba su ɗago ba to shi kenan sai dai kuma yin waɗanda suke bid'a ne su kuma su ne waɗanda ake ce musu su kuma al mutahallifu almutakhallifun su ne waɗanda liman ya ɗago su kuma ba su gama abin da suke ba eh sai sun gama abin da suke sannan za ka ɗago ga waɗannan su kuma bid'a suke aikatawa to su kuma ba a koyi da su kai koyi da wanda yake bid'a ba za ka koyi da wanda yake bid'a ba wallahu a'lam na'am sai waye na'am wa alaikum assalam na cewa ya kara da cewa don ba ka jin karatu iman mm. za ka yi karatu mm. to idan yanzu kamar ana sallah akwai ya shi ka sun yana kai ko mm. kuma an dauke kuma ba mu muna yin amma ba da dauke sannan tun kana mazhabar hanabila sai ka ce ci gaba da karatu yanzu eh, nan kana magana ma kwata kwata <laughs> baka san baka san baka matsayin sallaka ba ba sai ka ci gaba da sallaka ka karasa hmm, karasa mutum zai baya ji in ba a yi sauri an kunna ba ba sai ka ci gaba da sallaka ka karasa sallaka.

abu za ka tsaya ka jira shi ka jira ba ba za ka gama ba za ka jira ba ai duk fa'idar bin liman ce na a yanzu nan ai abin da za ka kana ta kihu ka zo ka tarar da majiyi ba an ce ta yi to nan bin shi kake yi sai ya fi ka saurin karatu ko kuma kai ne kila ka zo latti an riga an fara sallah sai ka shigo kayi aya uku sai liman ya ce Allahu akbar ya tafi ruku'u tsayawa za ka yi kace sai ka gama ka zo ma baka same ka ba an ce ta yi je ka an yafe ma to ina ga in kayi wasu daga ciki ka ga shine aula da ayabe maka ai to da ba za ka jira ba sai ka yi ka ci gaba da yi wannan duk yana cikin fa'idojin bin liman sallah ɗan uwa yawwa to da ka bin liman sallah ba karamar fa'ida yake da shi ba yake da ita ba wani ne mai girma gaskiya ke zai za ka ga ba wani littafin cikin da ba a kawo imama ba a kawo salatin jama'a yawwa sannan a kamun imani wal ma'amuli hukunce hukuncen mamu da liman duk za ka gani a cikin littafin cikin manya an ambaci haka Allah ya da mu kaga wannan kuma yake kai kai ta kai da mutumin da kawai zai zauna ya zuwa ya samu sallah tare da liman ka tausaya masa kuma har mutum ya mai da wannan ya zama ɗabi'a Allah ya shirya na alaikum salam wallahi ban zama hukuncin shi ba to na zan san hukuncin shi an ce abin da ya ba daidai ba ne kuma ya yi to yanzu ne zan mishi ina da hukuncin shi ka ji shi zai ne wa kanshi hukuncin kanshi ko ya ce ko ba ku ji ya ce da ya zaɓa to tun da ya zaɓa ka ga ake ne wa kanshi hukuncin kanshi ka ga ne yawwa yawwa kun ji tambayar shi ai mutum sai ya zaɓa shi sai ya karanta fatiha ko to an ce kuma kai yi haka ya ce shi abin da ya zaɓa ke nan zai yi to kaga shi zai ne wa kan hukunci in ma limamin ya sani kaga me ya kamata ya yi inda ba zai tausaya mushi ba ba Allah shi waɗannan su ne suna da sauki da yawa gaskiya abinda ake mana nasiha dukkanin ɗaliban ilimi shine da yawa matsalolin da jumhurul ulama suka tafi a kai to da yawa su ne daidai ba a ce ko da yaushe ba amma da yawa ko mafi yawanci fahimtar jumhur ita ce daidai al'imamu na abdulbar a cin a cin attalhi haka ya faɗa a cin al'alikinka ya ce baya cikin abin da yake na daidai ka saba wa jumhurin abin da al'umma ka take a kai kuma wannan al'umma tana da dalili sannan malamai sukan kira irin wannan fatawar da alfatuwa shazza daga cin ma'anonin alfatuwa shazza akwai wannan ga abin da al'umma ta tafi akai kuma tana da dalili ana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan yanzu kun ga hadisai maka karanta hadisai mai gasu. na farko dai malamai sun tafi akan ingancin sannan kuma ma'anarsa ta fito fili to waɗanda suka tashi za su yi ba su da wannan fahimtar ba sai suka tafi a kai kamar imamu shaukani rahmatullahi alai da shi al-mu'allimi dan al-mu'allimi da ya kawo hujjojin jumhuri a ƙarshe sai yake cewa ƙilar ya kai ne karatu hujjojin da jumhuru suka tafi a kai su zama masu ƙarfi a wajen ka yace amma yi a wajena ba su da ƙarfi shi ce nan kuma magana shi ta ƙarshe bai tsara inda yadda suka zama ba su da ƙarfin ba ka je mu mujalladinsa na sha shida a littafin a littafin littafinsa da aka tattara asaru asaru imam abdurrahman bin yahya al-mu'ayyili wani bijimin malami ne ɗan ƙasar yanar da ya rayu a indiya kuma ya koma saudiya ya rayu ya rasu a saudiya a library a library ya kararta rayuwarsa rayuwar shi da baki ɗaya a library ya kararta ta to wannan a sa ɗinsa na jin wajen kusan mujallabi ashirin da biyu ne to a mujallabinsa na sha shida majmu'a sa'ilin fiqh shi kuma mujalladai uku ne a ciki to a cikin mujalladi na biyu wannan ne kawon aka kawo risala risalar tasa mas'alar mutumin da ya zo ya riski liman yana ruku'u sai ya bi liman to idan aka gama sallah zai ce ya samu wannan raka'ar matsalar da muka tattauna a ƙarshe a kanta to da ya kawo hujjojin jumhu wannan to sai ya kawo ya ce watakila ya kai mai karatu ka ga waɗannan hujjojin suna da ƙarfi a wajenka amma ni a wajena ba su da ƙarfi to kuma zai kawo fuskokin da suka zama ba su da rauni suka rauna na su to Allah shi sauta Allah janar da mu kuma shi ke na ai اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت man من زكاها أنت وليها ومولاها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 ديارنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم